الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم yinan na safo gutsun ya shawwal 1430 sabon ko na adin dai ba safo guwo yan july 2015 na ya cewa da karatun manzu na ya hamziyatul islam ya sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami mai kafin ya taci bayanan man jin bayani zai kiyan kokarin da sahabi jin sai tabi'u na ji sai tabi'u tabi'i na shi sai man kwaji hmm. ya abu hanifa imam maliku imam shafi imam ahmad bin hmm. sai man kwaya hadisi jigan ko ya al-bukhari muslim abu dauda tirmidhi mai masani biji hmm. har da sai kwaji ya karnu gutu a baki zamani ya ibn ya da ibn qayyim biji har da sai kwaji ya karnu go gubanci karnu ya ce muna abduwa biji ya kokan da zanduwa da ji ya ci adini ji kiyo adini da ibn adini mudi gugu tsanin ta manci la bayani da ya ce zumatu na ali saud a jiya sheik muhammad ibn abdul wahab wafaka eh, rahimahullahu ta'ala manci ga, lakin ata min ba da zalika mihnatun wa za'azi'ul a'da'i wal ma'i. فالنور تارات يضيء ويختفي أخرى فبين إضاءة وخفاء حتى أتى له الإله إمامنا عبد العزيز الأكرم الآباء فأشاد للتوحيد على معهد وأذل ما للدين من أعدائي وقام طلاب العلوم مناديا لهم هلم معشر القراء قوموا لنشر العلم في أوطانكم إني لكم كالأب للآباء قوموا بتبيان الكتاب فإنه ميثاق مولانا على العلماء إياكم أن تكتموه فإن ذا من موجبات الفقر والبلواء إني أقلد كل ما في ذمتي أعناق آل العلم والأمراء ويقول يا ربي إذا وليتم أمرا فمن فمن تبعاته الأمراء هذه مقالته فمن ينكر علينا نقلها نأتيه بالشهداء يا ربي فانصره وأيد جذبه والدين أظهره على الأعداء واجمع شتات المسلمين وألف بينهم يا أرحم الرحماء واجعل على الكفار دائرة الرداء لا بل جميع دوائر الأسواء هل تسمعون معاشر العلماء ألا ألا تفضون نحو مقالتي وندائي وحس نجدا والرياض أخصها واخو آل الشيخ بابتلاء يا طالبي علم الشريعة فانهضوا وادعوا عباد الله باستهدائي عن حوبهم نحو الصراط المستقيم ورد كل طريقة أو جائي كيف انتصار المسلمين وجهلهم عن دينهم وجهلهم عن دينهم في غفلة عمياء فإلى متى هذا الجمود ألم تروا طمع الأدو وشدة البؤساء طلب الجماهير الثناء أفرتق فيها بلا حد ولا إقصاء أفلا ترقون العباد بدينهم ليروا منار الحق دون خفاء ألا تركنوا لما تركنوا لمآكل ومشارب وملابس ومتاع دار فناء ما حقنا الإخلاد في الدنيا وزخ وزخرفك وجيفة ميتها الأفناء فلحقنا أن نستعين بذلك الأرض القليل إلى مقام بقائي من لكن أتى من بعد ذلك مهنة بايانا wajen saji faruwa taimako idan ma dambo na aliso da yaji muna luwa bu nan zama wancan adadin lilafi mace ne na ibi faruwa ne wa za a zai il'ada iwallau ma'i gangani bai dudu shigi yan makiri gani bai zai biya kwabo ne yawanci gaji faruwa ta babu nan mai ya taisiri lazirin hamid a nasar sa'adu تيسير العزيز الحميد شلعي كتاب التوحيد نعم الشيخ سليمان نولي أجاب له أبو جادو abin wari da to misira ya ce yanzu zuwa da sauransu Allah ke yayi mu فالنور تارات يضيء ويكتفي أكي كان وشمع يعني كان وشمع أخرى فبين إضاءة وخفاء كان وشمع وعلا كان وشمع حتى أتى حلو الإله إمامنا عبد العزيز الأكرم الآباء حتى لو كان أتى حلو الإله سيتي wala ya imamu na mana wa wa imamu labi na tudawa na zumana abdul aziz al akram al abai zani ga abdul aziz da ba mu ci kwadna wannan sai ya ce goya abdul aziz abdul aziz na wali ga kafiru abdulaziz ne ne wasu mai fiye ranar a wari eh no abdulaziz ne na wuce abdulaziz mini ya tsoye saudiya yau zamanin da su ne gogale ya ni nan ko a ji gana ko a wari di ce gangan a wari di ce gangan wani ẹ̀dá jìgá ńlá falẹ̀stíyà wudi dìjùn aláàtíwà tó musulunci ṣe wani wọ́n gájá gẹ̀ẹ́ tí dalili ga wancan àádẹ̀dẹ̀lì dalilin rẹ̀ kowa ji gane ko so ya eh, yi rumun ci jikiyo mujilani so wa littafin na alkisatul kamila ni hawa rija asiri na ajebe alabayaniyan ɗaga wucin biyanin yadar ranar a wuce fasha dalit tauhiri alama hadin wa zallama lijiminin adai fasha da wuce ga shaba wuce tutula dalit tauhiri tauhiri ya fi mana a cikin gajini ne tauhiri shaba alama a can ma hadin institution wuce ko kutu cikin ma'adin alul baiti no no da alu shekin duniya ngafe da ngafe da mabeza na kakuna abdulaziz ibetsa polisiyan harmonization makaranta shi ya fi wuka ta ya sha formalization ladin lamarin jina har bai za mu yi mai sai zuwa cibiyar jika faruwar jami'a ji su islamiyya su imam su umar kura da jami'a da ce kakayi nan ba sai baki mo a fi wili nishi addinin musulai goro wa zalla mali dini mina da zai jiwe makiri addini ne gaskiya na su da kwata zaman shi ba wa qama tullabal ulumi munadiyan law muhalum ma'sharal qurra'i wa kama ci ma ku yiki ci ma la yiki ni tullabal ulumi zai je wa ilimi na gi makanta ji ala sai munadiyan e yi zaje lahumu e ya nga halin mu mashar alkurra'i ya ne riga jikatu ya cawa ilimi ne bai bi jikatu fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun kul ya yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wani in nabi la ala khairu shaba qumu lina shiril ilmi fi awtanikum inni lakum kal abdil abai lil abna'i ku mu yana kile na shi shiri lil misiya wa taliku zando ruga mu fi jubo inni lakum kal abi lil abna'i habla aziz to ni kemine baba yi ya juji na gani ya yi wani ga iji makanta kirki ne waka ne ji katu mu ba wa ni muhammadu mawai gashe ba wani miya tun zuma ko wani gani ako hmm. an ni gama fiye jikiyar an ni gama fiye jin ya rai wa igboro lo ya aji ne an yawan biyo komo bi tibiyani bi fa innahu ya liki ya bayani alqur'ani ya gaje bana bayani na. ni sa ku maulana lal ulama alkawli wa la da man shi ga ya bayani ya gaje la tubayinu na ulil wala taktumu ya bayani ya gaje masuma إياكم أن تكتموه فإن ذا من موجبات الفقر والبلواء منه daga so gaskiya ma ebo na jijiya gaskiya sunna min muji mujibat al-fakr wal balwa ga Allah talauci bi bala'i bi masiba ji biyo ibn rai ga jijiya ce da nan Muhammadu nan Inni ukalli da kula ma mati a na ka alili inni mi wani umara yi. wani kipa tun gbona mun laɓi kpasu yin mashi ran da umara wuyi. A yi makala ta wofi a manyan alai na na kulu ko? Wa ya rabbi idawan laitahun amuran faman ta'aba famin tabi'atihi umara'u waya ko jaye ya rabiya wace ce ne izawar, ko wallaita hum waga waga azaza mini abu a ce do amrin lamarin doci famin tabi'atihi umara'u ni ngole ene ja lami tuna uke pato ye be shi nomu ngole be shi ci wa taduta da kin ta de man ne je yu shawara wanja ce laboro wuna ko mm. amma ya bi man shiga ni mm. nole ku? zai je jibu tana su ga mu. Ya mm. yabo na adin manaja ta goro yana edoci ma ke jin goro da ya baki ba yabo da manaja ta gaskiya ne kin na je ci jewa telefonin za a tewa za a na wa Allah shi ya yi wala ta da din ilal muluk wa ba su yi waro ba na gado mu هذه مقالته فمن ينكر عليه na na kuloha na ti yi shura da'i na ga ya gana ya tso abdulaziz gana a na jin karu ganda ya da yi da ya rishi hmm. ba ji gane ko hmm. ya rabbi fansuru wa ayyidi hizbahu wanzu wa dini azwiruhu a adai ya wace ce fansuru yi nasara wa ayyidi hizbahu jama'a yi mutu azuma. والدين أظهره على الأعداء الدين ما أقول لا تتكلم مكرجو وليننا إبادوا بأيب تجادا أكيد يكون إبادوا بأيب واجمع شتات المسلمين وألف بينهم يا أرحم الرحماء نولي مسلمين جاءوا بيقول سقوا أقود نوجي أمو لا بويا أعواد نوجي أمو لا يجمع أعواد نوجي أعواد نوجي أعواد نوجي أعواد نوجي هل واجعل على الكفار دائرة الردى لا بل جميع دوائر الأسواء واجعل على الكفار دائرة الردى نولي alaka sako wujud ya kafiri labal jami'a da wa'irin aswaye eh dide bata sako wujud ya sako gomu mini tsa hal tasma'una ma'ashiral ulama'i Allah على tasghauna نحو مقالتي وندائي على تسمعون معاشر ma'ashara يا ulama ya ya manji يا ala ya نحو مقالتي وندائي gana shi duk bayan ga ne ya gade yi na ne yi nan wa kusu na gidan wariya du'a kusu wa kusu ala shaykh bi istida'i kuma hmm. yan najibi ciji wai zaji mun ciji riyadu ciji wai ya family ya a yi nan ya talibi ilma shari'ati fanhadu wa duwa ibadallahi bi istihdai ya talibi ilmi shari'ati ya naje wai ilmi shari'a nan fanhadu ne ke ife jimboro wa duwa ibadallahi bi istihdai mai yi wujiyar sai ta ga alade ba عن حوبهم نحو الصراط المستقيم ورب كل طريقة أوجاء اجعل كبورو املي ولي ليدي كندو نقاعد كدنا وعن هذا صراط مستقيما فاتبعوه كيف انتصار المسلمين وجهلهم عن دينهم في غفلة أمياء taifan tisarar musulmi ke musulmi a dina tara dina wajen alun ya yi camu an ji ne ya kin adini abu fi ga flatin amiya ade ya yau amma jike amma ne yi lole jahili cewa laigboro libya ne laigboro libya ne ke ilimi ka jahili ga zai ji kafin ya gani فإذا مسى هذا الجمود ألم تروا tam'il aduwi wa tilba ba'sa'i sai la mata da kan gici yo azal jumuri chahi jani ya da ji katon ya ji istiyado ya ku kafin fitiya ya ji kokari harawa ai burulu ayon alam tarauye ne tam al makiri makiriji e bavu ya da ku ya wa shiddatil ba'sa'i mai a hmm annabi sa sun wata da alaikum liman mum kama da alaka lafi la fati ya kwa aluma ya sai da gude kemile so jini je gube gwen yiti jina ga ne be ke duk wani ne da ke duk mana walakin na kun gusa'un ka gusa isai Allah ke mm-hmm. talabar jamahiru talabal jamahiru sana'i ufarta ka fi ga bila haddin wala iksa'i talabar jamahiru ila jina danyi ada da farta ka ta da gurulu fi ha da jijiyobo bila haddin wala isa wanda ga babon na bukan majiga da dudana hmm. afala tarquna al ibada bi dinihim li yaraw manaral haqqi duna khafai afala tarquna al ibada bi dinihim ye lugwa wujiji ala bi gburu lugwa ajini abwa li yaraw manaral haqqi abwa bi ali min bari bi aske ko gaskiya shi duna khafai ma ibe sochi ha لا تركنوا لمآكل ومشارب وملابس ومتاع دار فناي لا تركنوا يجاجروا كونوا كو يا فدا lima ma'akilin wa masharidi in da fifi wa mana da tufuwa tufu wa mata idari fana gani be mayan na gazo ne ma ma hakku ma hakku na ikhladu fi dunya wa za waje fati mai ce Mun ji haki ya ga yaji rayuwa ji yayya dabo dai ma tsaya wa zakaru fiya benin ya? waje fati mai al al'afina'i gangani bi mushe yadda ba na tunci gafu wani ya ba na hakuna an nasa'i na bi zalikan ardil kalili ila makami baka'i yana haki ta ci ibonin yana gadon joyen mota mashin ko mm. keke eje kaya emiji dukiya ko ba kwanza kwanda yuji a yi nan yi ji amfani da wani la makami bakali ko yi bili da matsayin yi milai ya dabo ya jikiya na ya zuwa nan gaya miya da janna amma masu tun an da makalaka na kun a basa wa na kun ilai na latur ja'ul ya kawani wallahi na zimu na kadi ata مصداق ما قد صاح an ba'i قال الرسول وكان أصدق قائل والله في جار وفي إخفاء كان ابتداء الإسلام جاء بغربة وتعود غربته كهين نداء أنتم بعصر غربة الإسلام تبايا أولي الألباب للغرباء المسلمون المسلمون إذا سواهم تحصدوا والسالكون لمنهج السعداء يا إخوة أسعدوا يا إخوة أسعدوا اسعدوا إذا ما فرصة سنحت فإن القبن بالإبطاء ما دمتم في صحة وتفرق bal kudratin in tun ma'ali iba'i la tukmilu agla wa azamu nimatin bal ba jiro bi shukuri din namayi a za jihadun laifado na jihadi a lil كفر بل أبدال ذي الأقلاء فإذا استداق كل الرآيا وانجلت عنهم تغاية غفلة الجهلاء فهناك فغزوا من أردتم تنصروا وتؤيدوا حقا على الأعداء وعليكم باجتماع فإنما كان التفرق مدخل الخبثاء إن التفرق للفضائل مغلق لكنه مفتاح كل بلاء ما كان نصر الله صدر الأمة مهدية الميمونة الصلحاء إلا بتاليف المهيمن بينهم والاجتماع بدون ما شحناء أولم تروا لما تفرق أمرهم كيف استمر تقاكل لورائي حتى انتهى الأمر العظيم كما تروا من مهنة إن كان فيكم رائي خطب جليل فادح ومصائب متراكمات بل إضال الداء أضحاء للإسلام بين عدوهم مصر السفينة في اضطراب الماء وأشد من, أشد من ذا لو يفكر آخر لكن فقدنا جملة الأقلاء كون العباد جميعهم عن كل ذا في غفلة أو غفوة وثناء هذا وقبل دعاء كل المسلمين مع من لجميعهم بنداء مؤمما لجميعهم بنداء أخصكم يا معشر العرب الحمى تدين أنتم صفوة الأحياء وأخص السكان الجزيرة مهبط القرآن نورا مشركا بضياء الفاتحين جميع أرض الله في صدر النبوة نادة الخلفاء أقول يا من يا قوم يا جماعة wallahi lazim lakari a ta mashi mm. kuti ba tsoye na wasu na haƙi kawun da ke da kuma kada su hafin an bayi mm. gaskiya ne ya ta zuciya disi da labarin shi a nufi sa sallami nan قال الرسول وكان اصدق قائلين تشعن محمد وقف لما إذا نجيك في عقد أنه والله في جار وفي إكفاء انا دي بان بان ما مقصوتي كان ابتداء الاسلام جاء بقربة وتعود غربته كحين بدائي كان ابتداء الاسلام دين مسلم سنة ja a bi gurbatun ce ta da ga wata udu gurbatu ka hina bida'i kuma kiya shi ba shi ya ga ke minu ce ya gani hadisi yan bada al-islam gariban wa sai udu gariba shehu la aka mi ci ga antum biya sare gurbatil islami tu baya ulil albabi lil gurba'i antum yi liya a sauri gurbatin zamani ne jira wani wai zamani ya gurbatu zamani ya gurbatu ne yi al'islamu ya musulunci tuba kagba fadana ya ulil albabi lilgura ba'i ya ne jibi an kali ne ga fawan gidan mushara da na jina da ne algura ba waje amma fa algura ba waje gayi almusliku na idza siwa hum afsadu almuslihu na zai je ji gyara nan ke za su yi wa mu amsarda da ke zanu na jina ni gaba na jina wa saliku na liman hajji su adai inda zai jami tu ya koya da ya gadi rabu a magadi ne ma jami tu ya kwaya sunna a mai ji a mai gyara da hajji ne wani ya ifuwata wasado iza ma furusatun sanahat fa innal gabna bil ibutai ya yi gimishi ya ba fada ne yayi opportunity madana ebo ne zai ji asara ja da kin ga daki nan kin ga da gudiji kunci madiyan ɓanɓan da tun kirki a ma dun tumu fi fi hatin wata farrogin abeke wadda diga ibe lafiya wa madi lokaci na balkodoro sun in sun ma'ala iba'i ko wa make ide iko nan da kwasa ga agbaci kama a jana la tumilu aglawa zama ni'matin nima nan wacce ga nima ne ga jiki ma ya ga yi wuce ci ma yi taɗe ma balbadiro bi shukuri ne na amayi ya ji ɓanɓaya da ya ji ne boya su ko yin taudu ne matsalaye latu sako ta kuma ga wasu kuru ne a kuru kuma shi kuru ne wala ta furu هذا جهاد ليس دون جهاد للكفر بل أبدا لدى الأقلاء نغاي جهاد مجي جهاد ينزي جهاد كافر تنا بل جهاد ينزي جهاد ينكلي ندنا wọ́n yóò kún jí wọ́n جهاد jí wọ́n gẹ̀dẹ̀ zọ́rẹ̀ fẹ̀yìzátàdá kúlò ra'áyá wọ́n anhum sai gaya ta gafila fil juhalayi abe kyar ra'aya da an yi bata jama'a shi benin lungu-lungu yejiye-jiye fuye-fuye nemi kata katakata ɓata ba an yi amitu ba wa nan mamadu a ibe tauhiri amitu sunna a bidiya lugwa amitu gboro alim ba ko lugwa nan wato jijin na wan jalat an humta gaya ta gaflatin eye ya insha Allah kiya boyayen ajiyo Allah ya ja ilishi faunaka wato da na wucin faguzo man a tan su zane ga ga ya gumba ne ya dai nasara mm. wato do hakan alala da ya ma da zumatun su kuta ce to maki rijo mm. a mai da yi annan laya zannan siri zannan tsogbu zanna tawili kiliya zanna zo su kwada ba nundo ma mm. ji gane ko zanna bidiya wa zo zanna kasala zanna yacida zanna hasada zanna ko mm. na wai musulmi ji zanna wato zanna su yi kafiri babu yadda dalili zanna mu ga a ji a gubbe ne ma da jihadi da bai yadda nasara safe yawon wani fiye kori وعليكم بالاجتماع فإنما كان التفرق مدخل الخبثاء وعليكم متاتي أبو بالاجتماع يوافيه يني يلغو يني فإنما كان التفرق يبو نجي جيري جيري مدخل الخبثاء نغزا دي دي دي دي دي دي يني دي دي

wani ààjí wà lẹ́tùbẹ̀ ìsìnmá láti fíání ní àánú nná wọn àlàígbòrò lọ akẹ́ẹ̀kẹ́ẹ̀kẹ́ èjì wà lẹ́tù olóòtún àgájú kí ǹgàgà na na ya hmm. hmm. ya ji the kafin na ji to central committee ke aka anyị ne a da zanen ne ga a ji sulu ji zanen a mai na ji masoniyacin da ba shi nan misali ga adiresu da ilimi ne da ga takun suro ne za gyaru a ga ji gyara wani tunu da ke yin wuna bai na zumubu na ke bukan mm. ya sa'in ji ya bayani ne sa'una ne sa'una abai maka inna tafarruka lil fada'ili mughlaqun walakinahu miftahu kulli bala inna tafarruka lil gigere gele gere lil fada'ili mughlaqun yakun fala je na tsuna gadan wana lakinahu miftahu kulli bala gigere gere mun ga je yakun bala indoro mu majin go cha ga gigere gere adiga gabe bawa da mu mudina ma kana nasrullahi sadril ummatil madiyatil maimunatil sulahai nasara nasu kwale alu ma'anin muhammadu na ubiya ko hmm. na anna ayi zai yaji gyara illa bi tali fil muhaimini bainahum wal istima'u biduni ma shahna hmm, hmm. sai bi tali fil muhaimin bainahum so kwanin ma la ya wado ji zama ma fil ardi jami'an ma laft walakin Allah lafa bainal kulubim ko wal istima'u biduni ma shahna ya ma gwa madannan gobe kiyaye ya dosha zane yi wa gabatun gaskiya nan gai zane wani zane ɗaya gaskiya ya wuce so nan ƙobi alheri ya kacin wa ƙobi alheri wa ga gaskiya so wa. a walam tarau lam ba ta farraka ka murhum kai fasta marra ta kakurin liwara yi a walam tarau ya yi lamma ta farraka ka murhum na lamarin musulmi ya ga kere-kere na kai fasta marra ta kakurin liwara yi yi ne ke mina musulmi ya lozu ya. a zan kirgbe zane shi'a zannan sufi zannan kanzan zannan maturidiya zannan ko mutabila zannan nan zannan nan ko hattan taral zai zini kama tarau mimmihinacin in ka na fi kumra'i hatta da ka kuna inta al'amur dan mari biya zo fi kamata rakin mai su ne da hannun mimmihinacin in ka na fi kumra'i zai diga liya bayan diga da mini wale حطب جليل فادح ومصائب متراكمات بل عدال الداعي حطب جليل مصيبة كون متعشية مسلمين فادح ومصائب مصيبة كوي يا بلائجي mutaraki ma tun na mi soldado shi nan amerika ya gun musulmi shi rasha ya gun musulmi ji kafir ji ya gun musulmi shi yahudi ji ya gun ji shi wajen yana ko a wariji dana isis dana isil dana kazan na dana kafiri kiya na kiya kiya kiyan musulmi zikiyo a kiyan musulmi gashi ta can agba akwai na bata na waje faruwa kila musulmi ya ba wuya ne muhammadu ya ci da ibada kabari ci da bibiya ji ci da lema su kwaji aduha'u bayi islami bayna wuyin musulmi ci ba sai tsakanin makidajo mislu safinati fi sirabil ma'i dojiye ya mege tanu ngo le ko nuwe bi abo nuwe wa nga alali mai kone ya da ya musulunci ci a jana madambo sai ci ma alugu to son wa shaddu min za ngole nga zane zane a le bayani ga dinan wa ya gannare وشد من ذا لو يفكر آكل لكن فقدنا جملة الأقلاء أما نجي صنعني جنن ذا ناجانك لنجا waji ganewa ganin amma to zai ja yi na acin gogon ganin irin da ce ji faru ne ko yan na je ji faru ya kido ya musulunci na nole mai mako mm. na yi so bayani wa zando mini ibo wa ji mini gyara ya daula ya musunci laku kini da e ya gbe ebo nga te bi da ki ebo na ila ya jina zando ga kuli efi wa yo le ki e be shi san wani efi go mu ma nga shi nga edochi ba ya ba na na adịba gwa قول العباد جميعهم عن كل ذا في غفلة أو غفوة وفناء كون العباد وتنقول لي أنا كيدي تنمي غنغننا كون العباد وشجافي جميعهم بينهم عن كل ذا كغننا لغا في غفلة أفدي يو أو غفوة وفناء كما آيائي كما أنكلي الله كيا غنوشو كما ذا جوزي تاجون كما ذا جوزي تاجون inda ba zai ke ce kuwa yi boro yadda ta za da tsaye fatin yin mace za a yi na alhaki la yadda rumun man khalifan na nga malaman ce na tun da gada na a zawa kabla da a musulmi na mu'amman le jami'i hindi ni dai mato na na musulmi bayani wani fa kusurkun ya ma shirar al'urar addini an tun safuwatul ahya'i ni ga ya ta ya balarabe shi ko ebo ne ga yi za su tace tace zai rike yi na bu addini musulunci maje da gan ga kabilanci balarabe da bafalla ta ce zai ji balarabe ana zai ji balarabe ana maje falla ta ce ribo balarabe ba sai bai da sun sai ci ko ji gane ko amma yana wani gana daga na bai jimi larabci ga musulunci cin shi wannan aji rai ga mu ce wani gaskiya ya to da rola play ga su da lamari addini ma wa khususu kana jazirati ma batil qur'ani nuran mushrikan bidiyai wa kusu zai ji mutanen gai su kanu jazirati zai ji rayuwa fi jazirati larabo nan mahbitul qur'ani da na ci alqur'ani da da nuran yaske mushrikan mai yana bidiya ganda yaske ko diga na ko الفاتحين جميع أرض الله في صدر النبوة عبث الخلفاء ذي فتي يكن يسقوجي tun zamani ya na biji a kima laigolobe zamaniyan alkulafa wuje nan ebogo zane ya ji kiyo a kwaji kini da kiyo ya dini amma ga musulunci a amma tuzuma amma lama mai gburu hmm. sha Allah ta da ya katun nan hmm. wani ilimi inda Allah subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta hmm. astaghfiruka wa atubu ilayk